ga wayan nan to ta yi caji Salula ta can. <laughs> To amma ka san matsalan? To nan da kwana hudu ko biyar zuwa sati daya. Cak. Caji ya gari. Dole sai ya zama dole ka sake dawo da ita a mm. sake caza maka ita. Inda muke haduwa nan zaka zo mu haɗu. Kuma dole sai ka sake kawo kuɗi irin waɗannan. Eh? Ba. Amma da sharaɗi ɗaya. na gaya maka kada ka kuskura ka gaya wa kowa haba haba dan uwa mutumin kirki ai da kake gani na kamar tulun gonan nan nan ai kamar na bangaren wayo duba ga ta kawo ya haka ta dalle kulli yau gashi ta haske na ga kinga ta kawo ta kuma ɗazu ba ta wannan wutar. Ai, saboda caji ya gane. Ba ta wannan wutar. Saboda caji ya gane, cajin ce ba ta nan. Kai. Ba ta caji shi yasa. Na gode. Kana kauna ta. Ni ko nake kauna ka sosai wallahi. Wallahi ni mai kauna ka ne maso ka ne. Wallahi kana kauna ta. Nadia. Kina burge ni wallahi. Eh, ban yanzu zan zo ne shirin koma. Eh, okay, sai gida kenan. sai gida a yanda kika ri aka sai gida eh. to ba hankali kaga da kaji ciwo ba na jin rauni Allah Allah hadda mukulli wai hadda mukulli amma musamman ka je magida aka ji wannan da kake gani eh dan kawun da makere shine ikon Allah to ai ne san wani dan kawun da makere jaka 45 na bashi jaka 45 nawa kenan jaka 45 duk jaka wazo biya hudu kenan in ka kirga matsayin ka na dan bundi zaka gano su ai na ai na fi na fi suka ce mun naira kaza a na biya zan koma Allah eh, mutane a kaji tsaraba take eh, ai ni fa ni ne tsaraba zan kawo Nadiya ta um, gauta kike so ko aduba kike so ko kanya ko magarya ko kaɗanya ko kuma kurna kike so. Jimana. wanda kike so da zan kawo ni kaina da ka lissafa waɗannan abubuwan ka gani ma ban san su ba tana kuma ita masha Allah ka ji abin da take so kin gamu da su eh. wala kin gamu da su Allah Allah ku ta gamu ai na san kai akwai ne ai ni da ka gani dai bangaren kiwo eh. awaki tumaki raguna agwagi kaji zabi kana hankaɗin agwagi ruwa kenan eh lafiya tana doren duniya to na kaji na za su cika masha Allah wala za su cika to ba matsala ni zan koma eh sai ayi aniya

na na bar ku lafiya saukar da nauyi Gon kudin nan buga. Ni koma ne ke kin fiye sau baki san kuɗi ba mai ba daga musu kafa bane? Ba da Allah kike haka ne. Wallahi ya fara ban Gaskiya kamar baka da mutunci. Sai Allah rabu da shi da Allah. Ko ya za mu rabu da shi. yaushe za mu rabu da shi <laughs> wato duk da kika sai ran da agwagensa da kaji da zabi da tumaki ki hatta jakunan sai sun kare wallahi sai ran da na kira shi yake zuwa sannan zan raba da shi Mugaye dai, ina baki kudin baki a ci ne? Baki zo kina nan nan. Kuma ke san matsala, ke san wani abu? Wallahi tallahi ko ran da na ciwo sai da na jefar da ita. kawai ta zo ta ce ko ma ka ɗauka shi kuɗi za ta riga kawo mu. Wanda sun kasance ta. Kai Allah ba wani son wani tsohon layi na ne da ɗauka na suka mata sai wani ɗan ƙanƙanin memory memory ma ko wani gig bai kai ba. Wataƙila ma na mai wayar ma yana. Memory yana cikin wayar? Yana cikin wayar mana ya suka masa. One two eight ne fa. Ko hoto biyu ba zai ɗauka ba shi kenan ya cika. <laughs> Ina gama masu drama suke da